بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجلنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin arba'in kuma yau biyar tara miladiya dubu sha a wannan masallaci jami'u shekhi talhatar salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin a tajridus sarih ya hadisin jami'ar sahih wallafar babban malami al'allamatu ahmadu na ahmad abin abdullatif azzabidi alaihi rahmatullah wannan shi ne zai zama majalisunmu na sha bakwai da izinin allah أتشن ون اللتاتي من أتشن كتاب الإيمان ما ليتي باب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تبتغونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك wannan haka yake a cin sayul bukhari ba tare da an faɗi babun ne ba al'imamul bukhari haka yake masa babun shi ma al'imamul zabidi haka ya ambace shi haka babun sai ya kawo wannan hadisin na ubada ibn samit radiyallahu anhu ubada radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarjama suka ce malaman ilmin rijal suka ce sunansa ubada sunan babansa as-samit sunan kakansa qais sunan kakansa na biyu asram da sadun al-ansari al-khazraji sari ne na cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina sannan a bangaren mutanen madina ya fito daga gidan khazraju ana masa alkunya da abul walid ita ce sa abul walid yana ne daga cin wannan da ake ci musu afradu sahaba shi kaɗai yake da wannan suna in dai ubada ibn samit ne to ba wani feshi. shi amma akwai masu suna ubada sun kai sha biyu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai a ce sun yi tarayya da wani a sunan uba to babu so da ka yana cikin wanda ake ce musu al-afrat sunan shi sunan babansa babu wani wanda ya tarayya da shi a wannan sunan ya halarci dukkan yakokan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta dukkansu yana dai daga cin annuqaba wato wakilai a shaffa guda biyu da aka ma'anar sallallahu alaihi Sallam bi'atul aqabati al-ula da bi'atul aqabati thaniya da shi aka yi bi'atul aqabati ula sahabban da suka zo daga madina suka zo suka ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina kawai sun mishi masauki a madina domin ya zo ya ci gaba da da'awa ya ce to su tafi ya karɓi eh, su amma su koma Allah bai masa umarni da hijira ba baɗi suka sake dawowa to da uba da aka sake dawowa wancan sun zo ba su wuce su goma sha biyu ba a dawowa ta biyu baɗi sai suka zo sun kai su saba'in to yana cin waɗanda aka yi duka biyun da su shine farkon alkali da aka nada a filistin filistin wannan dai filistin ta inda baitul maqdis yake al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alayhi sahib sira yace kana qawalan jasiman jamila ya kasance ubada siffarsa mutum ne dogu sannan yana da jiki sannan kyakkyawa ne shi ka kamar yadda bature ke cewa giant kenan yazid ibn abi sufyan a lokacin yana gwamnan sayyidina umar radiyallahu a sha sham kamar yadda aka sha faɗa mana a lokacin babbar ƙasa ce wadda ita ce aka yanka ta yanzu gida-gida ta zama ƙasashe to lokacin yazid ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma gwamna sai ya rubuta ma sayyidina umar radiyallahu cewa garin sham ko ƙasashen sham na buƙatar waɗanda za su karantar da su alƙur'ani kuma su zama malaman su na fikihu shi ya zaɓi sahabbai guda uku gwaraza ya zaɓi mu'azu dan jabal da ubada ibn samit da abu darda radiyallahu anhum shi ya tura su so da ka shi ubada shi ya zauna a filistin ya zama shine malamansu kuma alƙali kuma limani mai karantar da su addini mai yanke hukunci a tsakaninsu a kotu so daga shi ne farko da aka yi a abin nan a filistin ya rasu a garin ramla shi ne za ka ji suna cewa ramalla mutanen gari suna cewa ramalla amma dai a larabcin sunan garin ramla a shekara ta 34 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam babban sahabi ne masanin fiqh masanin alqur'ani to ne ya riwaya wannan hadisi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa hawlahu isabatun min ashabihi a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu jama'a daga cikin sahabbansa bayuuni ku yi mini mubaya'a ku yi min chaffa ala alla tushriku billahi shay'a ku ɗau alkawari cewa in kun shiga musuluncin nan ba za ku shirka ba ba za ku haɗa Allah da kowa a cikin bauta ba abu na farko ke wala tasriku sannan ba za ku yi sata ba wala taqtulu auladakum sannan ba za ku kashe 'ya'yanku ba wala ta'tu bi sannan ba za ku zo da kiran ƙarya ba Taftaru na hubai na baina aydikum wanda za ku ƙirƙiri wannan ƙarya a tsakanin hannuwanku wa arjulikum da kuma kafafuwanku wala ta'su fi ma'rufin sannan kuma ba za ku rika saba duk abin da ya kasance mai kyau ba ne a cikin shari'ar musulunci faman wafa minkum duk wanda ya cika wannan alkawarin da ya dauka fajuhu ala Allah to ladansa na wajen Allah wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa na sabo fa'uqiba bihi fi sai aka masa azaba aka masa ladabi aka masa haddi gwagwadon wannan saban da ya aikata a duniya fa huwa kaffaratul lahu to wannan ya zama masa kafara an je lahira Allah ba zai kama shi da alhaki ba wa man asaba min zalika shay'a wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin waɗannan nau'ukan saɓan sun masatarahu Allah sai Allah ya rufa masa asiri a duniya Ta huwa ila Allah to alamarin sa na wajen Allah sai a bashi da Allah in ya tafi wajen Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama sai ya fi masa wa in sha'a aqabahu idan kuma ya ga dama sai ya masa azaba a lahira tunda ya rufa masa asiri a duniya sai ya masa azaba a lahira فبايعناه على ذلك da radiyallahu anhu sai yace sai muka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ubaya kan haka muka bashi caffan mu annabi sama ya bude hannunsa muka dora hannun mu muka musafaha akan waɗannan abubuwan da aka lissafa wannan hadisi kamar yadda muka ambata haka al-Imam al-Bukhari ya ambace shi shi kadai a cikin Sahih al-Bukhari asali wato al-Jami' sannan shi ma limamu zabidi da ya takaita littafin wanda shi ne muke karantawa, shi ma da ya zo haka ya kawo wannan hadisi hadisi ne da malamai da yawa na hadisi sun ruwaito shi eh, shi kan limamu bukhari ya ambace shi a wurare da yawa sannan limamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa al muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa al abu dawud shi ma ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa da kuma wasu malaman hadisi malamai suka ce me alaƙar wannan hadisin da kitabun iman tunda ana mana bayani ne akan hadisan da aka samu su daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan imani babban malamin hadisi badruddin al-aini al-hanafi rahmatullahi alaihi yace wajhu takhsis adh-dhikr bi hadha al huna fuskacin da za a sanya wannan hadisin da aka keɓance shi aka kawo shi a kuma aka kawo shi a cikin kitabul iman أن الأنصار هم na بالبيعة على إيلاء توحيد الله nan ana so a sanar da mu cewa mutanen madina su ne mutanen farko waɗanda suka fara ma manzala sama mu mubaya'a akan cewa a zo a fito a yada tauhidin Allah su suka fara yi Toshi shi yasa sai aka kawo wannan wa shari'atihi da kuma shari'arsa hatta ya mutu ala zalik suka yi manzo Allah su soma mubaya akan sun yadda su mutu akan wannan inda ya ɗaukar kalmar Allah ne fa hubbuhum alamatul imani son su sai Allah ya sanya shi ya zama alama ta imani tunda su ne suka fara daga su suka fara zuwa suka ce ma manzo Allah su sama sun ba da rayuwarsu domin tauhidin Allah da shari'arsa su tabbata to ai hadisin baya da aka karanta mana in ba mu manta ba al-imam al-bukhari babi cewa babun alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar haka ne ko yayi babi akan cewa san mutanen madina alama ce ta imani sannan kin mutanen madina alama ce ta munafurci to sai ka wannan hadisin domin nan mutanen madina ne suka zo suka ma manzal sama cappa مجازاة لهم على حبهم على حبهم من هاجر إليهم ومواساتهم لهم في أموالهم كمان Allah ya saka musu, sakamakon wannan shaffar da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka nuna soyayyarsu ga mutanen Makka sannan kuma suka taimaki mutanen Makka suka taimaki addinin Allah to shine sai annabi sama ya sanya ya ambaci cewa san su alama ce ta imani kuma sai aka kawo aikin da ya jawo musu a ce san su alama ce ta imani wannan haka majruddin al ya kawo ce wannan shine yadda za a fuskantar da wannan hadisin ya dace da kitabu iman da aka kawo shi ana amma ibnu hajar rahmatullahi alaihi sai ya ce ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول yadda wannan hadisin ya dace da kitabul iman ai a hadisin baya an ambaci mutanen madina a share fi haza ilabtida'i sababi fi talqibihim bil ansar to nan kuma za a faɗa mana ne yasa aka kira su da al ansar din a hadisin baya an ambata mana cewa san su alama ce ta imani kin su alama ce ta munafurci to yanzu kuma za a ambata mana ta yaya suka samu wannan matsayin yanzu al-imam ibn hajar al-asqalani rahmatullah alayhi li anna awwala dhalika kana laylatul aqabati domin wannan abu baya'ar da ake mana batu a kanta aka kawo ta a cikin wannan hadisin ta faru ne a daren da a daren da aka yi ake jifan shedan a shekara ta sha ɗaya ko ta sha biyu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzalla su sallama ya zo wajen da ake ce masa wajen jifan shida sai aka ce yana da baki da ya zo sai ya ga waɗannan mutanen madinan ne gida biyu khazrajiyawa da ausiyawa sun sha biyu suka zo suka zo na da manzo sama suka ce suna da bayani manzo sama ya ba su dama suka zauna daidai kusa da inda ake jifan shaidan so da suka ce sun ji labarin sa so da kasu sun yi imani da Allah kuma sun bi shi a yanzu ma abin da suke so shine ya bar garin maka ya dawo garin madina tunda a nan garin maka an kwarzabe shi manzo sama sai ya ce musu ya anshi wannan mu baya, a tasu ita ce wannan sai ce su koma su ci gaba da yada musulunci amma yanzu bari zai tura wasu daga cin sahabbansa domin su tafi su je su ci gaba da karantar da su a cikin waɗanda aka tura akwai akwai akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan yasir sannan kuma da mus'ab bin umayr da wasu daga cikin sahabbai manzo sama ya tura su yace su je garin madina su zama malamai kafin Allah madaukakin sarki ya masa izini cewa ya bar maka ya koma madina to a wannan wajen ne aka yi wannan mubaya'a baɗi sai suka dawo kamar yadda muka ambata a baya da suka dawo sai suka yi ninkin ninkin sun karu da yawa sun kai su saba'in wasu ma malaman sira suka ce sun kai su saba'in da ɗoriya su ma suka zo suka ce abinda waɗannan yan uwansu su sha biyun suka yi dama akwai su a ciki to su ma sun zo sun yarda da abinda duk aka ɗauka na wannan alkawarin kuma har yanzu ne suna ƙara nema cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi daga garin makka ya koma garin su? ya sake ce musu su koma Allah maɗaukacin sarki bai riga ya masa izini da cewa ya yi hijira ba to shine abin da Ibn hajar yake faɗa mana ana shine yake cewa lamma tawafaqu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam inda aqabati minan fil mawsil a lokacin da suka yi alkawari suka kulla alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da ake ce masa mina a wajen aikin hajji sannan sai ya sake cewa ثم إن في مثله ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين sannan wannan hadisin an kalli masalinsa to yana da alaƙa da imani ta fuskoki guda biyu a kuma fuska ta farko annajci na balmanahi min al'imani tamki tanil awami nisantar miyagun ayyuka da aka hana to suna cikin imani kamar aikata ayyuka ne waɗanda aka umarci mutum yi in ka bar zina ko ka bar shan giya ko ka bar kowane sabo da Allah madaukakin sarki ya hana a yi to alama ce ta imani kamar yadda yin sallah aiki ne na imani yin zakka aiki ne na imani biyayya ga iyaye aiki ne na imani biyayya ga shugabanni aiki ne na imani to haka nisantar miyagun ayyuka shi ma wannan aiki ne na imani fuskata uku ta dike وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول سننكم حديث يقن شردي ميد مرتني قعيدا دكيتشي وإن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار أقوي ما تشي وعقيدو miyagun aƙidu da ake da su masu cewa idan mutum ya saba ma Allah maɗaukakin sarki to kafiri ne shi kawarijawa ke kawari da aƙidar su yanzu da mutum zai yi karya, to ya fita musulunci su a wajensu abu biyu ake da shi ko dai mutum ya zama musulmi ko ya zama arni sannan aikin da ke jawo mutum ya kafirta ba shirka ba ne kawai ba kafirci ba ne a'a duk zunubin da mutum zai aikata wanda Allah ya hana su waƙi da jawa mutum ya to ya fita musulunci sannan in ya mutu bai tuba ba tun da ya mutu kafiri a wajensu to zai je ya dawwama a cikin wuta har abada tare da su fir'aunu da hamanu da shida su kuma yan uwansu mu'tazila sai suka ce a'a mu a wajenmu wanda ya aikata karya ko ya zina ko ya luwafi ko ya aikata wani dai abu da Allah bai da shi ba bai kafarta ba shi aka ce to me matsayinsa sai suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilatayn shi ba musulmi bane sannan ba kafiri bane sai aka tambaye su aka ce to da zai mutu fa a wannan yanayin sai suka ce huwa mukhalladin fi in ya shiga wuta har abada tare da su fir'aunu da hamanu da qarunu da shedan zai dawama a wuta kaga sun saba da kawarijawa a hukuncin duniya amma sun yi daidai da su a ina a lahiya. to wannan hadisin ya kunshi raddi a kansu kaga aiki ne na imani bincike ne na masalolin imani to haka ibn hajar ya ce abinda ake ce ma albi'a da ya ce bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a ko kafin na abinda ake ce ma isaba ya ce wa haulahu isabatun min ashabi malamai suka ce isaba daga uku zuwa arba'in haka malamai da yawa suka ambata idan aka ce ifaba to shi ne ake cewa ake cewa mutum uku zuwa mutum arba'in suna ake ce musu ifaba sannan na cewa usba eh, usba ko kamar yadda eh, yan uwan annabi yusuf alaihissalam suka ce wa nahnu usbatu qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun Ka ga wa nahnu usba sannan can mai waka ce fi usbatin min quraish qala qailuhum kaga fi usbatin min quraish usba jama'a jama'a da take daga uku zuwa arba'in to haka ifada kun ga kun kalla za ku ga asalin su ɗaya ne akwai ainu akwai sadu akwai ba'u usbatun ifadatu jama'a daga uku jama'a da ta kai daga uku zuwa arba'in su ne ake ce musu isaba ko kuma a ce musu usba to lokacin da suka zo suka yi wannan cappan, akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na makka a tare da shi to wannan shine sai al-imam abul abbas al-qurtubi sai yake cewa da suka ce bai'uni ala alla tusiku billahi ya ce cewa hadhihi al-bi'atu kanat bil aqabati kharij makkata wannan caffar da suka ma manzo Allah sallama wato mubaya da suka ma manzo sama ta kasance ne an yi ta a wajen jifan shaidan da ake ce mata aqaba da ake ce masa aqaba a wajen makka وهي أول بيعة بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقباء الأنصار أبو العباس wannan ita ce bi'a ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa daga mutanen Madina wa zalika qabla al-hijrati wannan kuma ya faru ne kafin a yi hijira wa qabla fardil sannan kuma kafin a ce a yi yaki shi yasa za a ga ba ambaci yaki a ciki ba sannan wannan chapter wasu malamai suna ce mata bi'atun nisa a lokacin da mata a ƙarƙashin hindu bintu eh, utba eh, suka suka musulunta eh, sun zo wajen manzo Allah sama irin wannan bi'ar suka ba manzo Allah sallama irin wannan caffa suka yi ita ce wanda Allah madaukakin ya faɗi a cikin suratu al-mumtahina ko suratu al-mumtahana ko suratu al-mumtahina ko eh idza ja'aka al-mu'minatu yubayyinaka ala Allah yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la يزنين ولا يأتين ببهتان يبتغينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. تو إيتا شيء إيرون إيتا أنا شيء متبيعة النساء domin matan ne suka yi wannan kuma ita ce ta bi'atul akabati da aka yi suka zo suka ce ma manzo Allah sama sun musulunta sai manzo suna yi lissafa musu wasu abubuwa gaggagagga da ake son su tsare a cikin musulunci kun gane ai malamai suka ce abin da ake ce ma al-mubaya'a ibaratun anil mu'ahada in an ce mubaya'a ana nufin kulla alkawari kamar yadda ai daga nan aka samu albai'u a ciniki idan ka zo kai ciniki da wani to ka kulla alkawarin cewa waɗannan kayan su tashi daga wajen su da wajenka kuɗinka kuma su tashi daga wajenka su koma wajen shi shi ne mu baya. ai shi yasa ake ce mata safqa idan an yi da idan aka yi ciniki sai an sha hannu idan wani ya siyayya a wajen ka kuka gama cinikin to alamar ka yadda ya yadda to sai ya baka hannun kun sha hannu kun yi musasaha shi na ke cewa safka ka miƙa masa hannu kun haɗa hannu ya miƙo hannun dama kai ma ka miƙo hannun dama sai ku sha hannu to kun yadda kenan shi ne ai har a musulunci ake da khiyabun majalis idan ka sha hannun shi ya sha hannunka ka miƙa kuɗi ya baka kaya ka bar wajen to an samu abin da ake ce masa khiyabul majalis ba ka da damar da za ka da ka ce ai kawowar wannan cinikin mun gane abu wannan batutuwan an yi su a lokacin gwamnatul haka bi an samu to wannan mu mubaya'a ita ce ka zo ka sa hannunka ga wani shugaba ka ce ka yadda kun ɗauka ɗau alkawari za ka yi biyayya za ka masa biyayya ba za ka saba ba to abin da suka yi kenan shine ake ce masa mubaya'a to abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi mu baya a su da shi shine ala alla tushriku billahi shay'a cewa kasi shirka shine abu na farko wannan shine mabudin musulunci kaga wannan ala alla tushriku billahi shay'a ko da wannan shi kadai ya isa a kawo wannan hadisin a wannan a cikin kitabul iman domin ai da shirka ba imani idan akwai shirka ba magana imani الشرك ينافي الإيمان كما أن الإيمان ينافي الشرك إذا أقوي شركة با مغانا إيمان إذا كما أقوي مغانا إيمان تو با شركة to abu na farko kenan da manzon sama ya karba daga wajensu cewa ba za su ci gaba da shirka ba an ɗau wannan alkawarin domin abin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah su sama da shi kenan na farko shine abu na farko a daina shirka ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة abu na farko kenan a yi ma'alla tauhidi a bar shirka ka a hada shi da kowa in an ce shirka malayin alƙaim ya ce wa shirka fa fa shirkun zahiru dal kismu laysa bi qabil يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان هذا نكو كافر نياتي وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان يتي والشرك فهذره يتي كاد شركة كبجيتا فشرك ظاهر أقول شركة بتك أتيلي ita ce ake ce mata ashirkul akbar zal ismu laysa biqabil al-ghufrani irin wannan shirka ba ta karban ga Allah zai gafarta in aka mutu ana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar shirka idan mutum yana ya mutu yana yi wannan faufau ba shi ba aljanna mutum ya mutu yana shirka ka ce Allah ya ji kansa to zunubi ne babban Allah kace rashin kunya Allah ya ce ba zan gafarta mushi ba kai kuma ka ce Allah gafarta mushi to me kake nufi ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ya قد وني يزوي كف هجة النبي إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إلا إبراهيم لأواه حليم كوني يا كفى هجة النبي إبراهيم يعني ماما بابا أنت جافرة kawai ya kafa hujja da shi shi ma ya yi ne na wani lokaci kafin Allah ya hana shi to daga shirka mugun bala'i kenan duk a cikin da ake ma Allah maɗaukacin sarki babu kamar shirka in mutum Allah ya tsare shi daga shi to ana fatan sauran abubuwan su zama sun yi sauki to kaga fashin kun zahiru dal ismu laysa bi qabil gufran abinda ake ce ma shirka wa hawa ittikhadun nidd lirrahman shine a sanya ma Allah kishiya ayyan kan wannan kishiyar kowace irin kishiya ce min hajarin wa min insani ko dutse ko mutum so da kafai mutum da ake bauta mawa akwai kuma za a iya bauta ma dutse akwai masu bauta ma dutse akwai masu bauta ma san zuciyarsu afara'aita man ittakhadha hu hawahu afa anta kunu alaihi wakila a fara'aita afara'aita man ittakhadha hu hawahu a adallahu Allah ala ilmi kaga duk wannan shirka ne sai ibn al-qayyim yake cewa yad'uhu aw yarduhu mutum ya zama yana kiran wani idan ya shiga damuwa au duhu ko kuma ya fatan wani zai masa wani abun da Allah ne kawai zai iya masa summa ya khafuhu ko kuma ya rika jin tsoronsa tsoron da ba wanda ya cancanta a ji masa in wannan tsoron sai Allah wa yuhibbuhu kama habbati dajjani ko ko mutum ya sanya soyayyarsa ga wani kamar san da yake ma Allah wannan nau'i ne na shirka to abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba na alkawari kenan daga mutanen Madina cewa ba za su ci gaba da shirka ba shirkan nan a lokacin ita ake yi ita ce ake yi ga baki ɗaya a jaziratul arab a ka'aba kawai akwai akwai akwai gumaka waɗanda sun kai 360 ka ayyami sana gwagwadon kwanakin da ake da su na shekara kowace kabila kuma tana da gunkinta to shi yasa wannan shine abin da Allah ya aiko manzon Allah sallama ya zo ya kore shi ya yaƙai shirka shi yasa waɗanda za su ce a daina yin bayani kan shirka suna cewa al'umma ta halaka ga baki ɗaya ce to abu na farko kenan abu na biyu wala tasriqu annabi so me yace kasi sata Ka ga kaga sata tun kafin a koma madina an haramta ta tana ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'u shi ya sa malamai suka ce abu biyu ilmu ba biyu Allah maɗaukakin sarki ya ba manzo Allah sama su tun a makka kafin a koma madina ilmu tauhidi wa ilmu tazkiya ilimin tauhidi da kuma ilimin tsarkake zuciya ita zuciya ana tsarkake ta ne da abubuwa waɗanda suke na ɗa'a ga Allah da kuma nisantar miyagun ayyuka da su ne zuciya take tsarkaka shi yasa sai Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أكا هذا من منزل سما أبو abu فعلم كسن أنه لا إله إلا الله سوى باب أبو تاد قسيا سي الله قال توحيدي أكي تبتغ ana. sannan ne sai aka ce wasu li zanbika sannan ka ne magafarar zanubanka. malamai suka ce ai sai mutum Allah ya gafarta masa ya tuba sannan zuciya shi za ta tsarkaka shi yasa malamai idan suka tashi za su yi bayani akan maqamatus suluk sai su kawo makami na farko shine at-tauba tuba tuba shine matakin farko da bawa zai yi zuciya shi ta fara tsarkaka amma ma damar mutum yana cikin zunubi dumu dumu to wani tsarki zai ya za a yi zuciya shi ta tsarkaka zuciya tana tsarkaka ne ta hanyar tuba da nisantar abin da Allah Maɗaukacin sarki ya hana da kuma yawaita istighfari to kaga wannan kenan so ka sata tana tsaye da cikin miyagun ayyuka da aka hana su tun a makka so ka nisantar sata yana cikin imani aikata sata yana tsaye cin abin da ke tauye imanin mutum shi yasa kaga manzon sama ya haɗa su yace la yazni zani hina yazni huwa mu'bid ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن mai zina ba zai zina ba lokacin da yake da zinan nan face sai yake zinan nan sai an zara imaninsa kamar bari ne sai a zare masa imaninsa lokacin da yake yi imani za a zare masa amma musulunci shi na nan amma imani za a zare masa ya barar da imaninsa idan ya gama zinan nan Allah ya taimake shi zuciya shi ta raurawa ya tsorata ya tuba to sai Allah madaukakin sarki sai ya da masa da imaninsa wani zubin an yi sa'a sai ya zama bari ne na wani abu karfanka kawai wani abu ne karfe kamar misali a ce eh, wani abu wanda ya zama na karfe ne kamar lokacin da ake da kwandala kwandalar ka ce ta faɗi shi ke nan kawai ka ɗauki kwandalar ka ce kamar a cikin aljihu me ta cutu ta cutu kaga Allah ya taimaki mutum kenan tubansa na gaske nan wani zubin kuma sai ya zama lokacin da ya zinan nan ko ya sakan nan to sai ya zama barin da ya yi bari ne na kamar cakulet, yaro yake shan cakulet shi ke nan sai chocolate din sai ya fada a ƙasa kusa da baban shi ko kusa da mama shi ko kusa da wani wanshi babba sai ce ka bari chocolate din nan ya fadi sai ya ɗauko masa sai ya ce kakkasha sai an wanke sai a je a wanke cakulet din a wanke a wanke a wanke ai kaje cakulet din zai ragu to sai su gaba da shan kayan shi to imaninsa kaga ya ragu ke tubansa ba cikakken tuba ba ke ba to wani zubin kuma barin da mutum zai yi idan ya zinan nan barin imani to sai zama kamar barin nono ne a kwata barin nono a kwata za a kwashe kwatan ma irin kwatan nan mai magana kasa akwai kwata mai magana idan kwata ta kai ta tirin sai ka tana tus tus tana cewa ne a kwashe na a kwashe to kage yanzu ya za a yi wannan nunan da ya zo ya cakuɗe da kwatan nan a kwashe shi kaga ba zai kwaci ba to haka imani yake a cikin zuciyar bawa Allah ka cika mana imani to abu na biyu kenan ba za su sata ba sata as-sariqatu tunafi iman fata na cin karo da cikakken imani nan kamarul iman fa ake magana ba aqida khawarijawa cewa idan mutum ya sata shi kenan ya kafirta ba a'a imaninsa ya ragu mai cikakken imani baya sata ba zai yi sata ba abu na biyu ce abu na uku ya ce wala ta zino kakul zina ita ma zina azina yunafi iman yin zina na cin kawo da imani shine wancan hadisin ai shehu lissam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da littafi da ya rubuta sharhu hadisi la ibn zani hin ibn huwa mu'min a cikin yayi bayanai masu ban sha'awa masu kyau a game da fassarar wannan hadisin to shine abu na uku cewa ba za ki zina ba Haga ga zina ma tana ɗaya daga cikin miyagun ayyuka da farkon zuwan musulunci aka haramta ta in ka karanta littafin malam ibn al-qayyim guda biyu da littafin sa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqi da littafin Sa'adda adda'u dawa kaga yadda ya kawo cututtuka da bala'o'in da zina ke haifan ma mai yin sa mai yin ta hankalinka zai tashi shi shi shi littafin Adda wad dawa asali ma malam ibn al-qayyim ya rubuta shi ne akan wani da ya zo ya same shi ya ce yana wani sabo amma yana sanya tuba ya yi ya kace tuba to shine malamin qayyim sai ya rubuta masa wannan littafin ad-dawa'ul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi sai a takaita sunan sai a ce masa ad-da'u wa dawa in ka karanta littafin daga muqaddima har zuwa ƙarshen littafin zaka gane cewa ko dai shi dai wannan mutumin da ya zo ya tambayi ibn al-qayyim cewa gashi yana sanya tuba ya kasa tuba sai bai biyu ne ko kuma duka yake ko dai luwaɗi yake ko zina domin duk littafin malamin qayyim ya kwashe duk misalin da zai buga na sabo da cututtukan da sabo ke haifarwa ga mai yin sa to za ka ga yana akan zina da liwaɗi to haka littafin sarudatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqin shi ma ya ware babu-buka masu muhimmanci ya bayani akan zina da kuma muninta da liwafi da irin bala'in da suke haifarwa a cikin al'umma afradan wa jama'atan ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a Allah ka tsare mu to abu shine abu na uku abu na hudu wala taqtulu auladakum ku kashe ƴaƴanku ku kashe ƴaƴanku al-imam ibn hajar yace khussa al-qatl bil auladi anan an keɓa kashe ƴaƴa li'annahu qatlun wa qati'atu rahimin domin kashe ƴaƴa kisa ne sannan kuma yankin zumunta ne idan mutum ya kashe ɗansa to yana nuna cewa zuriyarsa ta ƙare kenan domin ai mutum yana fatan a ce tun da ya haihu to ɗansa kuma ya haihu ko mutum yana jin daɗin ya ga jikokinsa na yawo a tsakaninsa to sai mutum ya kashe ɗan shi to shi yasa nan annabi sama ya ce wala taqtulu auladakum ba ku kashe 'ya'yanku فالعناية بالنهي عنه آكد kula da hana cewa ka a kashe ‘ya'ya ya fi ƙarfafawa wali annahu kana shayi'an fihim kuma sannan kisan ‘ya'ya a wannan lokacin abu ne da ya kasance abin da ya yaɗu a tsakanin larabawa su kashe ‘ya'yansu wa huwa wa'adul banati ko dai kashe ‘ya'ya mata wa kasu albani na al-imla ko kuma kashe 'ya'ya maza saboda tsoron talauci su 'ya'ya mata ana kashe su ne saboda abu biyu a lokacin suna kashe 'ya'ya mata saboda abu biyu abu na farko shine tsoron abun kunya balarabe idan yarsa ta taso to saboda tsoron kar ta je ta zina shi kenan kawai sai ya kashe ta kuma sai ta girma ta fara zama ya budurwa haka matashiya kamar ya shekara tara zuwa goma shi wata ta mata kwalliya kamar za su tafi wani waje da baban wani daki. ashe yana can ya haƙa rami yana zuwa kawai shi kenan sai tura ta sai da ƙasa haka suke wa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi idan wadda aka ɗera na gobe alkiyama aka tambaye ta aka ce me yasa aka aka turbuɗe ki malaman cikin suka ce fa tujiba uciltu bi ayi bi ghairi dambin fa'al sai an kashe ni ban wani laifi ba abu na farko kenan abu na biyu tsoron ne zai mata aure da shi hidimar mace tana da yawa har yanzu aiko to wannan tsoron ta hidimar da zai yi mata shi kenan kawai in ta fara girma sai je kashe ta shi yasa ba su son 'ya'ya mata a wancan lokacin shi yasa duk mutumin da kaga baya son yaya mata to yana da wani nau'i na jahiliya a cikin zuciyarsa kuma shi yasa kaga hadisai da yawa sun zo ingantattu suna nuna falalar tarbiyyar ƴa mace fiye da ɗa namiji ƴaƴa mata hadisai ba ɗaya ba biyu ba sun zo sun tabbatar da duk wanda Allah ya bashi ƴa mace ko biyu ko uku ko kuma ya zama yana da ƙanni ko kuma ya zama yana da bayi mata ya kula da tarbiyyarsu har ya musu aure ya zaba musu mazaje na gari to za su zama kunna lahu hijaban minan nar al qiyamah za su zama sanadiyar ba zai shiga wuta bara na gobe alkiyama ya'ya ko yan uwa mata ko bayi to kaga wannan kenan sannan sai su kuma ya'ya maza ana kashe su a wancan lokacin saboda ne kashe ta saboda tsoron talauci Eh, shi yasa tsoron ne zai ci gaba zai iya ciyar da 'ya'ya shi kenan sai ya kashe su da wannan ne malamai suka yi istinbadi suka ce haramun ne mutum ya ce shi 'ya'ya guda uku zai haifa saboda tsoron talauci shi 'ya'ya uku zai haifa shi sun ishe shi guda uku kawai zai haifa ko ya ce 'ya'ya hudu ko 'ya'ya biyar sun ishe shi haka nan amma nan kuma ba fa ana nuna bane mutum shi kenan ya zo ya ta haihuwa kuma baya nema irin yadda wasu tunanin wasu suke ai manzo Allah ta sama ya ce jinni ta hayayyafa ya alfahari da mu rana gobe alkiyama a'a manzo Allah sama zai alfahari da ƴaƴan kirki ne ba ƴaƴan banza ba ƴaƴan kalara ba ba ƴaƴan shara ba ta su ne manzo sama zai kai kanka baka alfahari da su sai manzo sama ne zai alfahari da su mutanen kirki waɗanda aka kula da su aka yi musu tarbiyya ingantacciya suka zama bayan Allah su ne mazu sama zai alfahari da su to daga daidai lokacin da kake haihuwa to kuma nauyi ya ƙara hawa kanka ka ƙara nema ta yadda za ka rufa ma waɗannan 'ya'yan da ka haifa a siri ka kula da tarbiyarsu, ka karantar da su ka yi musu tufafi ka tsare musu ɗabi'unsu ka ba su abincin da ya kamata a ba su ka ba su makwancin da ya kamata a ba su ka rika musu tufafin da ya cancanta a rika musu ba ka bar 'ya'yanka cikin raga ba da yunwa da rayuwar walakanci tarbiyya ba ta yiwuwa in ba a yi waɗancan ba in ka ce musu bari ba za su bari ba to kare khashiyatul imlaki kenan shi yasa sai manzon sama nan ya faɗi cewa wala taqtulu auladakum ka ku kashe 'ya'yanku ko al-auladul banin al-aulad banin ko al-aulad banat ko ‘ya'ya maza ko mata duka Allah Saki ya haramta a kashe su to wannan shine abu na na hudu sai abu na biyar wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina kuma wa arjulikum kan ku zo da wani kiran ƙarya wanda za ku kirkire shi a tsakanin hannayenku da kafafuwanku malamai suka ce nan ɗaki na kada wani ya je ya sama ya samar da ɗan da ba na halas ba an faɗi zina a can to nan kuma an zo an faɗi an zo an ware ƴaƴan ake magana kansu kada mutum ya je ya zama sanadiyar abin da zai zo ya kirkiro ya zama ya haifar da ƴaƴan da suke ba su da ubanni na halas a cikin al'umma kada yi kaga zina ita take sabbaba wancan sannan ko fassara ka ta banyi ku ɗauki 'ya'yan da ba ku ba ku ce na ku ne an haramta haka a musulunci haramun ne ka ɗau ɗan wani ka ce ya zama naka kai aikin abin da hankaka a'a babu laifi ka ɗauke shi ka kula da shi amma wannan bai sa ya zama ɗanka ba ba ɗanka ba ne shi in an tashi sa suna a sa masa sunan da ba sunan ka ba yanzu misali da mutum zai tsinci ɗa musulunci ya kwaɗai ta ka ɗauke shi ka kula da shi amma ba za a rika cewa ɗanka ba ne in ka sa sai ka sa masa suna biyu sai ka sa masa muhammadu wani abu shi ce amma dai ba ka rika cewa ɗanka ba sannan ba zai gaje ka ba Ya sai dai ka masa wasiya in ka tashi sai ka mashi wasiya za ka mutum zai rasu sai mutum ya ce to a bashi abu kaza ya masa wasiya balarabe ya saba ya danganta abin da aka yi mara kyau zuwa ga kafafuwa da hannu hannuwa sai ka ji Allah yana cewa fa ma kasabat aydiku al-imam ibn hajar yace li'anna hal hawami wal awami domin su hannuwa da kafafuwa su ne suke daukar aiki sannan kuma su tare su suke yin aikin ba in za a yi zina hannu na da tasiri in za a yi zina kafafuwa na da tasiri in za a yi sata kafafuwa suna da tasiri a taka a tafi gidan giya sai kafa sai tattaki ta je ka gani ko shi sa Allah mulku saki a ranar gobe alkiyama zai kafa yau mana kimu ala afwahihim ko wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum ka gani wata arjuluhum bakunan da kafa bakunan sai a kulle ba shi ne sha kulle shi sai a ce to kafafuwa da hannu su ne za su eh, hannu ya ce eh, hannu ya ce kafa kafa ta ce ana mashaitu ni ce ne tafiya hmm. ni ce ne tafiya hannu shi ma ya faɗa abin da ya aikata to shi ne wannan wala ta'su fi maarufin sannan kuma kar saba duk abin da aka ba ku umarni a cikin shari'ar musulunci al-ma'ruf shine abin da aka san shi a shari'a shari'a ta yadda da shi amran wa nahyan shine ake cewa al-ma'ruf abin da shari'a ta yadda da shi ta ce na ta to shine ake cewa al-ma'ruf kar saba shine alƙawari na gaba da suka yi faman wasa minku duk wanda ya cika waɗannan abubuwan da aka yi ɗauka na alkawari fa ajruhu Allah to Allah zai ba shi ladansa za a cika masa ladansa wa man asa wa man asaba min zalika shay'an amma duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan fa uqiba bihi fi dunya sai aka masa azaba a duniya wato haddi shi yasa Limamin muslim da ya tashi ka wannan hadisin a cikin sahihinsa sai ya sa babun alhududu kaffara shi babin da zai yi bayani akan cewa haddi kafara ne Allah baya ma mutum azaba sau biyu ya masa azaba a duniya sannan kuma ya masa azaba a lahira a in aka ma mutum haddi a duniya to shi kenan ba kuma maganar lahira ba za a masa a lahira ba amma wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya kasance ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan sun masatarahu Allah sai Allah ya rufa masa asiri ba a gan shi a duniya ba fa huwa ila Allah to a bar al'amarinsa zuwa ga Allah in sha'a fa'anhu in sha'u aqabahu idan Allah ya ga dama sai ya yafe masa in kuma ya ga dama ya masa azaba al-imam na hajar yace nan aya ce takhsisun wannan ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi banda shirka da mutum zai ta shirka zindiki ne shi a ɗakin sai ta kafirci amma ba wanda ya taba ganin shi tun an je lahira al'adai tuba ba har ya mutu to ranar lahira bai shiga cikin wannan ba bai shiga cikin fahuwa ilallahi ba bai shiga ciki ba domin Allah baya gafarta shirka al-imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadisi fawaid a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi bari mu ji su min hada da ciki tahrimu hadhihi al-mazkurat wa ma fi ma'anaha an haramta duka waɗannan abubuwan da aka lissafa mana tun daga shirka har zuwa wala ta'su fi ma'ruf wa ma fi ma'anaha da abubuwan da suke da ma'anar su duk sun shiga ciki ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai hujja ga mazhabin masu gaskiya ahlus sunna wal jama'a annal ma'asiya غير الكفر لا يقطع لا يقطع لصاحب هذه النار إذا مات ولم يتم منها شيء وازن بي دكنس أما بند كافرشي idan mutum ya mutu yana yin su amma bai tuba ba tuba ka cewa aiwa ne yana wuta kamar yadda bahaushe yake cewa je zaman zaman karuwa a wuta a wannan karin magana ya ci karo da wannan je zaman zaman zaman karuwa a wuta Allah zai iya gafarta mata tunda zunubi ne wanda yake bai kai kafirci ba bal huwa bi mashi'atillah wanda ya mutu yana saba ma Allah ba kafirci ba to yana ƙarƙashin ganin daman Allah in sha'a anhu wa in sha'a in Allah ya ga dama sai ya yafe masa in ya ga dama kuma ya masa azaba khilafan lil khawarij wal mu'tazilati amma sabanin khawarijawa da mu'tazilawa khawarijawa da mu'tazilawa su sun tafi akan cewa murtakibul ma'siyati yakhludu fi nar duk mutumin da ya mutu yana sabo bai tuba ba to idan ya mutu a haka to in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba shi da su fir'aunu da hamanu da shaidan za su ci gaba da zama a wuta ila abadin ajidina fa innal khawarij yukaththimuna bil ma'asi al imam an-nawawi yace khawarijawa kamar yadda muka abbata ba cewa suna kafirta mutum idan ya saɓo, wal mu'tazilata yaquluna su kuma mu'tazilawa suna cewa la yakfuru walakin yakhludu fil nar ba kafiri bane a duniya amma kuma aka je lahira wuta zai dawama a ciki kaga me ina me me an ki cin buri an ci laki ko wa minha anna man irtakaba dhanban al-imam an-nawawi yace daga cikin tikihun da za a fitar a cikin wannan hadisin duk mutumin da ya zama ya aikata zinubi yujibul hadda wanda yake sawa a masa haddi ka hudda sai aka masa haddin shaqata anhu al-ismu to ba laifin yanzu a kansa shi yasa suka ce al-hudud jawabin wa zawajir su hadduda in aka ma mutum zawajir to suna zama gargadi gargadi gare shi kai ya sake yi gargadi ga wani wanda yake tunanin yayi an hana yake nan ba zai yi ba sannan jawabir suna zama a matsayin abin da za su sarjar mu da mutum zunubinsa so daga wanda ya sata aka yanke masa hannu to shi ke masa azabarsa in ya je wajen Allah Allah maɗaukakin sarki ba zai masa azaba ba wannan imanin shi ne yake ya sa wasu sahabbai idan ka ji sun yi zina sai su zo gaban manzan da su ce a yanke musu hukuncin haddi ya faru da ma'is ibn malik radiyallahu anhu sannan ya faru da almar'atul ghamidiyya Dukkaninsu su biyu suka zo suka ce sun yi zina a tsarkake su wannan tunanin ne zawaji wa jawabir kaffarat in mutum aka masa hajji shi kenan ya sha a wajen Allah Allah ba zai kama shi da wani alhaki ba a ranar gobe alkiyama shi kenan an masa azabarsa a duniya wannan ita ce magana ta daidai الإمام أبو العباس القرطبي يتي هذا هجة واضحة ولو هجة أتيلي لجمهور العلماء لم يمت يونشي على أن الحدود كفارات أكن شيء دودا سنة صغير مدى متنزل بنشا فمن قتل دون دي كسا فاقتص منه في أكا مسك إساسي شيء ما أكا كشيشي لم يبقى عليه طلبة في الآخرة تقول أنجي لا نغى كما a kamo shi sai an mishi wani zini sai an masa azaba ba an riga an masa a duniya bi annal kaffarati domin su kaffarati domin kaffarori ma lizunubi ai suna goge zinubai ne yanzu idan mutum ya rantsuwa sai ya ga abin da ya rantsan nan bari ya aikata shi da ya ce wallahi ba zai kaza ba sai ya ga bari ya yi ba zai yi azumi ku ba misali to ya azumi ku kome a kansa akwai wanda zai faɗa mana wani abu da ke kansa to haka can ban an je lahira sannan wa musayyiratu li sahibi haka anna zambahu lam yakun sannan abul abbas al-kutubi su kafara suna sanya mutum eh, ya dawo kaman bai da zunubi ko daya Kuma haka mutum in mutum ya kafara to su kuma hudud kafara so daga gyara mutum a masa hukunci a duniya Da bai ce sai ya je lahira sannan a masa ya fi amma nan ana magana idan fa an kama shi ne amma idan ba a kama mutum ba Allah bai kona masa asiri ba to ya je ya tuba ya ki duk saban da ka aikata to shari'ar musulunci ta fi son ka je ka tuba tsakaninka da Allah kar ka zo ka bayyana kanka in akwai hukumar da za ta yanke maka hukunci kar ka zo saboda ko da Allah an maka wannan to su ko mutane ba su da yafiya yanzu sai a ce ai babansu zine aka kashe shi to wane ne zai je aure shi ni dai ba zan je ba ya tuba Allah ya gafarta masa a lahira mu hada aljanna amma dai a nan ba za mu hada a nasaba ba to kaga ne wannan rufin asirin in Allah ya rufa mutum asiri to ya je ya tuba haka mafi yawancin malamai suka ce duk saban Allah da mutum ya yi asirin shi bai tuni ba to ya je ya tuba tsakanin shi da Allah Allah sai ya gafarta masa amma idan ya bayyana aka kamo shi dumu-dumu to nan ko ba neman yafiya a yi masa wannan hukuncin ya ji daɗi shi ce tun da ya riga ya bayyana shi ya sa ai su haddoda ma ba a shafa'a cikinsu ba gini mutum ba zai zo ya zina ba a tabbatar da ɗari bisa ɗari ya zina sai a zo sai a ce don Allah a yafi mishi a'a ba yafiya ba za a yafi masa ba manzo sama ya fitata a lokacin da aka turo Usama zai da radiyallahu anhu ma domin ya zo ya nemi belin al-mar'atul makhzumiyya ta kasance tana aran kaya sai ta ce bata ara ba aka kawo ta wajen manzo sanar manzo sanar ya mata hukuncin barauniya aka yanke mata za aka ce za a yanke mata hannu hankali ya tashi saboda kabila su babban kabila ce aka ce waye zai iya zuwa gaban manzon sama ya roko cewa a yafe mata aka ce ai ba wanda zai iya wannan sai sai Usama dan Zaidu annabi na san sa kuma yana san baban shi to amfani da wannan dama usama ya tashi ya tafi gaban manzan sama usama ya ce wallahi tallahi a ranar nan kunyar da naji sai da ta ma sai da na so a ce da ma ban musulunta ba a lokacin ma abin ya faru saboda manzon sama ya nanatawa a tashfau fi haddin min hududillah yanzu kai usama karfin ka ya kai kai ne za a tuho ka zo kana neman belin mutumin da ya saba ma Allah ya sata manzon sama ya karkat ya ce wai mullahi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها شو والله دا فاطمة ذاتي ساتا إيا محمد تو محمد أمطعين سنة القالن الله to ba abin da ya rage sai dai yanke hannunta wani shi wannan ka'ida amma wanda bai bayyana ba mutum da kansa sai je tuban ba Allah maɗaukacin sarki in sata ce ya mai da abin da ya sata to mai da abin da zai ya sata ko aina da damuwa ya ce to ga shi jiya jiyan nan ne ma sata to ga na dawo da shi kaga ba zai yiwu ba inda yadda zai yi aje mishi ya je ya aje mishi in ko babu yadda zai yi yi mai sadaka da shi shi ke sai tuba Allah sai karɓi tubansa tuba shine istighfari ya ji a ransa ba zai sake koma ma wannan satan ba sannan kuma bayan haka yi ta ayyukan alkhairi ya ta ayyukan alkhairi a makwafin wannan satar da ya yi haka kowane zunubi haka ake tuba in haccin wani ne kamayar idan kuma haccin Allah ne kawai shi kenan kai ta istighfari kuma ka ji a ranka cewa ba ka ba wannan zunubin Allah ka tsare mu daga miyagun ayyuka ka tsarkace mana zukatanmu ka sa imanin mu ya zama cikakke Allah mu da kuta saki ya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا تنبيه